jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin shirinmu na labaran channel tare da ni abubakar salihu majalisar dattawan najeriya ta ki amincewa da mai wato hadimar shugaban kasa muhammadu buhari laureta onochi ta zama kwamishiniyar hukumar zaɓe ta ƙasa inec laureta onochi mataimakiya ta musamman ce ga shugaban ƙasa muhammadu buhari shugaban kwamitin inec sanata kabiru gaya a cikin rahotonsa ya ce an yi watsi da tabbatar da onoci ne saboda rashin cika sharaɗan hukumar tabbatar da raba daidai wajen ɗaukar aiki a ƙasar nan dukkanin 'yan majalisar bakinsu ya zo ɗaya wajen kin amincewa da naɗin nata majalisar ta ce wata 'yar jihar delta inda loreta ta fito da ita ma kwamishin ya ce a hukumar don haka ba za a iya baiwa mutum biyu daga jiha ɗaya mukami ba a talatan nan ne majalisar dattawan kasar nan ta yi zaman tantance mutane bakwai da shugaban kasan ya aike da sunayensu domin a naɗa su kwamishinoni a hukumar zaben a nan kuma wasu sarakunan gargajiya na yarabawa sun ce dole ne sunday adeyemi wanda aka fi sani da sunday igboho ya mika kansa ga hukumar tsaron ta farin kaya dss dss na neman sunday igboho ne ruwa a jallo bayan da ta kai samamai gidansa da ke birnin badin inda ta gano manyan bindigogi waɗanda ta yi zargin cewa yana tara su ne domin tayar da zaune tsaye a yankin na yarbawa tun da fari igboho ya zargi sarakunan gargajiyar da karɓar cin hanci a hannun hukumomi domin ganin an kama shi da kuma ganin bayansa sai dai basarake ahmed adekunle makama oluwa mai daraja ta ɗaya a jihar oshun ya musanta wannan ikirari na igboho inda ya ce kamata ya jagoran 'yan awarin ya miƙa kansa a mutunce kuma a cikin daɗin rai shi ma oluna badin oba saliu adetunji ya musanta zargin karɓar kuɗi a hannun gwamnatin ƙasar domin amincewa a kama da igoho to a nan ma wata ƙungiya ce mai zaman kanta wacce babu ruwanta da siyasa mai lakabin non-state actors consultative forum ko nasakof a takaice ta jinjina hukumar tsaro ta farin kaya dss saboda nasarar da samu wajen kama jagoran kungiyar ipop mai rajin kafa kasar biafra nnamdi kano tare da kai samame gidan takwaransa na kabilar yarbawa sanda igboho jinjina na zuwa ne ta bakin kakakin nasakof abdulrazak alkali a yayin wani taron manema labarai da kungiyar ta shirya a kano abdulrazak alkali ya ce kungiyar ta jinjina hukumomin tsaron ne ba don ta zama 'yan 'yar amshin sha ta gwamnati ba illa kawai don hukumomin tsaron sun yi abin da ya kamata su yi na tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar nan wannan tattaunawa muna yin ta ne domin mu karfafi jami'an tsaron wanda suka yi kwakwaran aiki wanda ya taimaka aka dawo da shi na kanu gida domin ya fuskanci shari'a ba muna cewa ita shari'a sai ba a gane mai laifi sai an yi ta saboda haka muna fata hukumomi za su masa adalci kuma wannan sa ido da kungiyar ohanezi ta ce za ta yi akai abu ne mai kyau domin su tabbatar cewa an mushi adalcin ko ba a yi mushi ba tun da sun ga suna da damar da za su yi wannan kuma na ga kamar gwamnati mata ce da a walkan suna jin daɗin da suka ce za su yi haka abu na biyu kuma akwai shi sunday igbo wanda shi kuma daga bangaren yammacin wannan kasa ne wanda shi ma yake ta fafutuka cewa ga abu gashi gashi gashi cewa zai hana Eh, west yammacin kasar nan su ma su iya ballewa daga kasa ah, kuma ba wai tsayawa yi akan magana ta fata baki ba kawai yana gudanar da wasu ayyuka wanda ya hada da kashe-kashe da kone-kone da tashin gari guda da kashe jami'an tsaro wanda duk abu ne ba wata kasa da za ta lalace irin wannan yanayi yana faruwa a cikin kasar ta to shi yasa ah, muka ga gwamnati yanzu ta je ta bi shi ya koma guje-gujen buya a ah, suna neman shi mun muka ga kamata mu jinjina wa jami'an tsaron mu da suke wannan hali wannan ba yana nufin wai muna goyon bayan duk wata tsare-tsare na gwamnati ba yana nufin haka amma muna da kyawun kini cewa jami'an tsaron sun yi abin da ya dace nan kuma an buƙaci masu rike da masarautun gargajiya da su kasance masu gaskiya da riƙon amanar jama'ar da suke yi wa jagorancin mai martaba sarkin gaya alhaji ibrahim abdulkadir ne wannan kira a yayin bikin naɗin sarkin dawaki mai tuta na masarautar a fadarsa da ke garin gaya a nasa jawabin jim kaɗan bayan kammala naɗin sabon sarkin dawaki mai tutan na gaya mataimakin kwamishinan 'yan sanda dc balarabe sule ya sha alwashin sauke nauyin da aka ɗora masa na jagorantar jama'a bismillah rahman rahim gaskiya na gode Allah kuma na ji daɗi na gode Allah na gode ma shi mai martaba sarkin gai Allah ƙara mashi lafiya da mutanen gai emirate council gaba ɗaya da family ɗina ina godiya ga kuma Allah subhanahu wataala da ya ba wa wannan masarauta dama ta bani wannan a matsayi na sarkin dawaki mai tuta ba abin da ce sai alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah eh akwai abubuwan da zaka shigo shi farko akwai kalubale amma idan ka tsaya ka bi shi kai biyayya ita eh, masarauta tana son biyayya tana son kuma ku insha Allah kuma za mu yi kokari mu tabbatar cewa mun kawo ci gaba a wannan masarauta bikin wanda ya samu halittar dimbin jama'a daga ciki da wajen jihar kano ya kuma samu karramawa daga sakataren gwamnatin kanan kuma wazirin gaya alhaji usman alhaji da kwamishinan 'yan sandan jihar kano sama'ila dikko a nan kuma bayanai daga jihar kaduna sun tabbatar da cewa 'yan bindigar da suka sace sarkin kajuru alhaji alhassan adamu sun sake shi babban daga sarkin wanda kuma shine madakin kajuru alhaji musa alhassan adamu shine ya tabbatar da cewa an saki mahaifin nasa a cewarsa suna zaune a gida da rana sai kawai suka ga sarkin ya shigo sai dai ya kara da cewa ba saki sauran mutane sha uku da aka sace tare da sarkin ba alhaji musa alhassan ya ce mahaifin nasu yana cikin ƙoshin lafiya kuma za su kai shi asibiti domin a sake duba lafiyarsa ya ce mazauna garin suna tambar na sakamakon sakin sarkin nasu a wani gajeren jawabi da ya yi a fadarsa jin kaɗan bayan sakin nasa alhaji alhassan adamu ya ce jama'ar kajuru na yi muku barka da saduwa da ni sai kawai ya fashe da kuka a lissafi na akalla da ba a kasara ba ana an sace mutane sha uku kuma ana sace mutum sha uku a kullum a cikin watanni shida na farkon shekarar da muke ciki ta 2021 <clears throat> a cewar wani bincike da cibiyar SBM Intelligence ta gudanar jaridar the cable wacce ta ga rahoton binciken ta ruwaito cewa an gudanar da binciken ne daga watan janairu zuwa yunin wannan shekara da muke ciki rahoton ya nuna cewa an yi garkuwa da jimlar mutane 2,371 a jihohi 36 na kasar nan take kuwa har da abuja babban birnin tarayya an samu ƙididdigar daga rahotanni da kafofin yada labarai ke bayarwa da kuma manhajar bin diddigin harkokin tsaro ta council of foreign relations yan bindiga dai sun nemi naira biliyan goma a matsayin kudin fansa ya zuwa ranar 30 ga watan yuni sai dai ba a bayyana ko nawa aka biya ba daga cikin wannan kudade rahoton wanda ya ce an fi yawaita sace mutanen a watan fabrairu da aka sace mutum 605 ya kuma bayyana jihar niger a matsayin wacce aka fi satar mutane a cikinta inda aka yi garkuwa da mutum 643 babbar jam'iyyar adawa a nigeria pdp ta shigar da kara a gaban babbar kotun tarayya tana neman a sauke gwamnan jihar zamfara muhammadu bello matawalle saboda sauya shauka da ya yi zuwa jam'iyyar apc an shigar da karar ne da sunan wasu manyan yan pdp biyu inda suka bayyana a kotun cewa kamata ya yi gwamnan ya sauka daga kan kujerarsa gabanin ya koma apc don haka suka bugaci kotun ta sauke shi kotun a karkashin mai shari'a inyan ekpo ta sanya juma'a 16 ga watan yulin da muke tiki a matsayin ranar da za ta fara sauraron karar masu shigar da karar malam ahmad sani kaura da kuma alhaji abubakar muhammad sun shaida a kotun cewa dole ne gwamnan ya sauka saboda hukuncin da kotun koli ta yi a baya na cewa apc ba ta da 'yan takara a zaben gwamna na shekarar 2019 a jihar zamfara a yayin wancan hukunci kotu ta ce jam'iyyar apc ba ta gudanar da zaben fitar da gwani ba kuma da wannan ne masu karbar masu kara suka dogara cewa ya ya haramta ga gwamna muhammadu bello matawalle ya ci gaba da rike mukaminsa bayan da ya koma apc a nata bangaren jam'iyyar apc ta ce a shirye take ta amsa gayyatar kotun kuma a cewar sanata hassan muhammad shugaban riko na jam'iyyar a zamfara suna da hujjojin da za su kare kansu jaridun najeriya sun hada kai wajen wallafa abu iri daya a shafukan farko na jaridunsu a matsayin nuna adawa akan wasu ƙudurorin dokoki guda biyu da suke kallon su a matsayin hanyar dakile 'yancin faɗin albarkacin baki a ƙasar nan shafukan sun wallafa hoton yaro da aka zana ƙarafan kurkuku a fuskarsa tare da rubuta ƙin wallafa labari ƙudurorin dokokin na majalisar sanya idanu a kan jaridu npc da kuma hukumar kula da kafafen yada labarai ta ƙasa nbc sun sanya taron naira miliyan biyar ga duk ɗan jarida ko kuma gidan yada labarai waɗanda ba su tabbatar da gaskiya ba da ingancin wato waɗanda ba sa tabbatar da gaskiya da ingancin ayyukansu idan ƙudurorin suka zama doka za a ɗaure duk wanda aka kama da laifin wato da irin wannan laifi tsawon shekaru uku a watan da ya gabata ne shugaban kwamitin yaɗa labarai na majalisar dattawan najeriya sanata ajibola basiru ya kare ƙudurorin dokar karin mutane 161 sun kamu da cutar corona a najeriya a cikin sa'o'i 24 da suka wuce a cewar hukumar ncdc mai yaƙi da yaɗuwar cututtuka a ƙasar nan adadin a wannan lokaci ya fi yawa ne a lagos inda aka samu mutum 153 ɗauke da cutar sai abuja birnin tarayyar ƙasar nan mai mutum hudu akwai kuma mutum hudu da suka kamu da ita a gombe da kuma mutum guda a oyo aka zalika ribas mutum guda ncdc ta ce a jimlance yanzu mutum 168,713 aka tabbatar sun kamu da cutar a fadin tarayyar kasar nan sai dai a cikinsu mutum 164,476 sun warke kuma an sallame su babu dai ko mutum guda da ya mutu a litinin dan nan don haka adadin mamata har yanzu yana kan mutum 2,124 a fadin kasar nan. gwamnatin rasha ta bayar da rahoton karin fiye da mutum 25,000 da suka kamu da cutar corona da kuma wasu 700 da suka rasa rayukansu a rana guda hakan dai na faruwa ne a kwanaki hudu a jere <clears throat> moscow babban birnin kasar ya fi fuskantar kamarin cutar inda mutane 5,403 suka kamu sa'annan 700 suka mutu a rahoton ranar litinin sai dai magajin garin wato magajin garin saji sobiyani ya shaidawa a gidan talabijin ɗin ƙasar cewa yana ganin sun wuce kololuwar annobar a karo na uku to har yanzu muna kan wannan batu inda jami'an kiwon lafiya a kudancin iraki suka ce kimanin mutum hamsin ne suka mutu wasu da dama kuma suka jikkata sanadiyar gobara a wani asibiti da ke kula da masu fama da cutar corona a birnin nasiriya mai magana da ma'aikatan wato da yawun ma'aikatan lafiya ta kasar wato ma'aikatar lafiya ta kasar ya ce waɗanda lamarin ya ritsa da su sun mutu ne sanadiyar kunar da suka samu a asibitin al rahotanni sun ruwaito jami'an kiwon lafiyar na cewa an ci nasarar kashe gobarar kuma ana gudanar da bincike amma sun ce ba a ga maras lafiya ko guda ba fasatattun 'yan uwan marasa lafiyar sun yi zanga-zanga a wajen asibitin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 nan take za ta buɗe muku wani jadawali daga nan kuma sai ku bi idojin da aka zayyana domin aiko mana da sakonni sai mun ji daga gare ku. tuma da yanzu kuma shirin namu zai dora inda hukumar tattara haraji ta kaduna ta rufe rassa hudu na bankin fidelity da ke jihar saboda kin biyan harajin da ya kai har naira miliyan da uku. rassan da rufewar ta shafa sun hada da na bankin fidelity da ke kan titin ali akilu da na kan titin ahmadu bello da na hanyar zuwa kwalejin kimiyya ta fasaha ta kaduna polytechnic da ke mahadar titin maimuna gwarzo da kuma na kan titin zuwa kaciya shugaban hukumar tattara haraji ta kaduna za'ida abubakar ta ce an rufe rassan bankin ne a bisa umarnin kotu bayan da ya gaza biyan harajin naira miliyan 43,300 da gwamnatin jihar ke bin sa a tsakanin shekarun 2011 zuwa 2020 ta ci gaba da cewar sau biyar aka kai wa hukumar gudanarwar bankin sammaci a kan biyan harajin amma ta yi biris da su a nan kuma kungiyar kasashe masu arzikin man fetur opec da kawayenta sun gana a geneva cikin watan yunin da ya gabata domin amincewa akan ƙara yawan man da suke haƙowa nan da watan agusta mai kamawa da nufin wadata shi a kasuwannin duniya tare da rage tashe-tashen farashinsa a yayin da karuwar bukatar man ta tilasta kungiyar yin ƙari na baya-bayan nan yanzu dai farashin da yake kai wato farashin da yake kai ne zai jagoranta zai jagoranta ga matakin da za a ɗauka a nan gaba bayan da farashin man ya faɗi ƙasa wanwar sakamakon barkewar annobar corona a bara ƙungiyar da ƙasashen saudiya da rasha ke jagoranta ta zabtare yawan man da mambobinta ke haƙuwa domin daga farashinsa matakin da ya saka a ƙungiyar mai mambobi sha uku da ƙawaye goma da alheri inda farashin nau'ukan man guda biyu samfurin brent da na wti suka yi tashin gwauron zabo zuwa kusan dala 75 akan kowace ganga al'amarin da rabon da aga irinsa tun a cikin watan oktoban shekarar 2018 daga ƙetare kuma an kama mutane da dama a wani rikici da ya barke a afirka ta kudu wanda kuma yake yaduwa a cikin kasar biyo bayan kama tsohon shugaban ƙasar jacob zuma an cinna wani kantin zamani wuta a yankin kwazulu natal a rika sace kayayyakin 'yan kasuwa shugaban afirka ta kudu cyril ramaphosa ya yi gargadi a kan rikicin da ake a kwazulu natal da johannesburg wannan dai shine karan farko da magoya bayan zuma suka tayar da rikici bayan tayar da shugaban wato bayan tsare shugaban dan shekaru 79 wato bayan da shugaban kasar dan shekaru 79 ya mika kansa ga gwamnati a ranar talatin da ta gabata ƙungiyar taliban ta soki lamirin gwamnatin turkiya a kan barin dakarinta a afghanistan bayan da aka cimma yarjejeniyar ficewa duk ficewar sojoji duk wasu sojojin kasashen waje inda amurka take jan ragama da kuma aka shirya faruwarsa nan da karshen watan gobe a kwanakin bayan da turkiya ta ba da sanarwar cewa dakarinta za su ci gaba da zama a afghanistan domin aikin ba da tsaro a filin saukar jiragen sama na babban birnin kasar kabul kungiyar ta ce wannan matakin da turkiya ke neman ɗauka babu tunani a cikinsa kuma abu ne da yake kamar take yancin na cikakkiyar ƙasa da kuma haɗin kanta kuma hakan ya sa ya saba da muradan ƙasarsu kamar yadda rahotanni ke cewa daga afghanistan taliban ta kwace wasu yankuna masu yawa a ƙasar to daga fagen wasanni kuma tawagar kwallon kwandon najeriya ta d tigers na ci gaba da nuna bajanta a wasannin sada zumunci da take yi domin kara kintsawa gasar olympics da ake shirin farawa nan da 'yan kwanaki a birnin tokyo na kasar japan a ranar litinin tawagar kwallon kwandon najeriya ta d tigers ta samu lallasa takwararta ta argentina da kwallaye 94 da 71 a yayin fafata da suka yi a birnin las vegas na kasar amurka argentina da nigeria ta doke a ranar litinin da ita ce ta hudu wajen kwarewa a wasan kwallon kwando a duniya a ranar lahadin da ta gabata ne nigeria ta kafa tarihin zama kasa ta farko daga nahiyar afirka da ta samu nasara a kan amurka a wasan kwallon kwando bayan da ta doke ta da kwallaye 90 da 87 karo na biyu kenan da aka tara tsakanin ko kuma aka kara tsakanin najeriya da amurka bayan fafata wadda suka yi shekaru tara da suka gabata sahilin da amurkan ta lallasa najeriya da kwallaye 156 a gasar olympics da a wancan lokacin birnin london ya karbi bakuncinta a ranar 25 ga watan yuli najeriya za ta fafata wasanta na farko da australia a gasar olympics ta bana a cikin rukuni na biyu wanda ya kunshi italiya da jamus mai horar da kungiyar kwallon kafar ingila gareth southgate ya koka da kalaman wariyar da wasu daga cikin 'yan wasansa suka fuskanta a yayin wasan suna ranar lahadi da suka yi rashin nasara a hannun italiya a cewar southgate nuna wariya ba ɗabi'a ce da ta dace ba da ta dace da masoya kwallon kafa ba don haka dole ne a ɗauki matakin ladabtarwa ga waɗanda ke da hannu a cin mutuncin 'yan wasan guda uku 'yan wasan ingila da suka kunshi marcus rashford da jadon sancho da bukayo saka sun gamu da wariyar ne a shafukan sada zumunta bayan rashin su a bugun fenalti da aka yi a tsakanin ingila da italiya wacce italiya ta doke tawagar ta three lions tare da ɗage kofin na euro sai dai duk da yadda wasu ɗaiɗaiku ke ci gaba da furta kalaman wariya da na cin mutunci ga 'yan wasan guda uku kocin na ingila ya ba su kwarin gwiwar tunkarar kowane irin kalubale a yayin da a bangare guda kuma jude bellingham ya wallafa hoton 'yan wasan guda uku a shafinsa tare da rubutawa a ƙasa da ke cewa mu yi nasara tare da haka zalika rashin nasara tuni shi ma prime minister boris johnson da hukumar kwallon kafar kasar suka ritar da allah wadai da wariyar a inda jami'an tsaro ke ci gaba da bincike domin gano masu hannu a ciki